gajeren abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan sa muna tafe da shirin nan na muryar masu saurare daga nan sai shirin nan na kyasoshin rayuwa za mu karkare da shiri na musamman na tafsirin qur'ani mai tsarki wanda su ne jiran abin da za a saurara da yadda allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masaurare Assalamu alaikum yau Lahadi ɗaya ga watan Mayun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 30 ga watan Ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu kun kusan cewa shekaru 43 da suka gabata a ranar irin ta babban malamin addinin musulunci Ayatollah Murtaza Mutahari ya yi shahada a birnin Tehran na kasar Iran. Ayatollah Matahari dai ya kasance daga cikin manyan malamai na hannun damar margai Imam Khomeini masu ba shi shawara. Hakanan kuma ya kasance daga cikin waɗanda suka jagoranci juyin juhalin musulunci a ƙasar Iran. Kafin cikar watanni uku da samun nasarar juyin juhali a ƙasar Iran dai aka harbe shi da bindiga inda anan take yar saransa. Shahid Matahari ya kasance mutum ne mai zurfin tunani mai hangen nesa kamar da kuma ya kasance babban malami a dukkanin bangarori na ilimi inda ya rubuta littattafai masu tanin yawa a bangaren tafsirin Kur'ani, hadisi, fikihu, usul da kuma irfani game da falsafa da mandiki. Yana daga cikin manyan malaman falsafa waɗanda suka rusa akidar gurguzu ta duniya inda ya amfani da ilimin falsafa mai zurfi wajen rusa dalilai na masu aƙidar gurguzu da ke kore samar Allah maɗaukakin sarki waɗanda suka dogara da su. daga cikin manyan littafan da ya rubuta a bangaren ilimin falsafa akwai littafin nan na sharhul manzuma sannan kuma ya rubuta wasu littafai a bangaren tauhidi da gaske akwai littafin nan na adolul ilahi masu ware kuma san cewa shekaru 133 da suka gabata a ranar irin ta yau wato ɗaya ga watan mayan shekara ta 1889 majalisar 'yan kwadugo ta duniya ta zaɓi ranar ɗaya ga watan mayu na kowace shekara ta zama ranar ma'aikata ta duniya a rana irin ta yau ce dai a shekara ta 1889 ma'aikata kimanin dubu arba'in suka fito akan tituna a birnin chicago na kasar amurka inda suke neman a kyautata albashinsu da kuma haƙoƙinsu na ma'aikata amma jami'an tsaron kasar amurka na lokacin suka yi amfani da ƙarfi domin tarwatsa masu zanga-zangar wanda ya kai ga mutuwar ma'aikata da dama da kuma jikkatar wasu da kuma kame wasu sai dai daga bisani gwamnatin amurkan ta amince da wasu daga cikin bukatun ma'aikatan kuma aka mayar da su doka a cikin kundin tsarin mulki a kasar amurka akan haka ne ma mambobin majalisar 'yan kwadugon suka zaɓi wannan rana ta zama ranar ma'aikata daga nan ne kuma ranar ta zama ranar kwadugo ta duniya baki ɗaya da ƙarshe masu ware ko san cewa shekaru 107 da suka gabata a ranar irin ta yau wato ɗaya ga watan mayan shekara ta 1915 sojin kasar rasha suka gwabza yaki da sojojin ƙasar jamus a wani wuri a cikin ƙasar poland a lokacin yakin duniya na ɗaya sojojin kasar jamus ne dai suka sami nasara a wannan yakin akan sojin rasha wannan shan kai da rasha ta yi a hannun sojin jamus ya haifar da matsaloli da dama a cikin gida wanda da ƙarshe dai masu ra'ayin gurguzu suka samu nasara a ƙasar inda suka yi juyin juhali wanda ya kai ga kafa tare tarayyar soviet bisa aƙida ta gurguzu a shekara ta 1917 jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato biyar da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti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 To in yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanan labaran jagoran juyin jihar musulunci na iran ya amince yi wa fursunoni sama da 1,500 afuwa albarkacin karamar sallah musulman jamhuriyar nijar sun gudanar da bukukuwan karamar sallah a yau lahadi rasha ta san da wargaza wasu makaman da amurka da turai suka baiwa ukraine tun zuga cikakkun labaran jagoran jun musulunci na iran ayatollah sayyid al ya amince da rage hukunci ko yi wa fursunoni 542 afuwa a faɗin ƙasar bisa buƙatar da alƙalin alƙalai na ƙasar golem hussein muhsini eje'i ya gabatar wa jagoran gabanin bikin ƙaramar sallah ayatollah sayyid al ya amince da yi wa mutum 542 afuwa matakin kuma ya shafi waɗanda manyan kotuna da na sojin ƙasar suka yanke hukunci hatta ma waɗanda gwamnati ta sanya wa wani takunkumi a cikin ƙasar sai dai matakin zai shafi kawai ne waɗanda suka cika sharuɗan da ake bukata na samun afuwar kamar da ƙudiri mai lamba 11 na kundin tsarin mulkin jamhuriyar musulunci ta iran ya tanada a iran dai dama jagoran ya saba yi wa fursunoni afuwa a dalilin zagoran manyan bukukuwa ƙasar ko dai ta hanyar rage musu wa'adin zama gidan yari ko ma sallamar su gaba ɗaya al'ummar musulmi a jamhuriyar nijar sun gudanar da bikin idil fitr ko kuma karamar sallah a yau lahadi bayan kammala azumin watan ramadana hakan ya biyo bayan tabbacin hango jinjirin watan shawwal da majalisar koli ta addinin musulunci ta nijar ta bayar a daren ranar asabar kasashen musulmi da dama ciki har da saudiya sun ce ba a ga watan shawwal ba a ranar asabar abin da ke nufin za su yi azumin ramadana talatin a bana ma'aikatar tsaron rasha ta sanar cewa ta kai hari da makami mai linzami kan filin jirgin saman soji da ke kusa da birnin otesa mai tashar jirgin ruwa inda ta lalata titin jirgin da kuma wani rumbu da ke dauke da makamai da albarusai da amurka da turai suka baiwa ukraine rasha ta jima da take gargadin kasashen yamma akan baiwa ukraine makamai wanda ta ce yana da matukar hadarin da zai iya haddasa yakin duniya na uku a nasa bangare shugaba volodymyr zelensky na ukraine ya yi gargadin cewa rasha na sake girke karin dakaru domin kai sabbin harhari gabashin ukraine inda ya ce gwamnatin rasha ta kara tura wasu dakaru yankin kharkiv da ke arewa maso gabashi a kokarin sake matsakami a donbass rikicin rasha da ukraine dai ya shiga kwanansa na 67 a karshen wannan mako kuma duk wata tattaunawa da ake da nufin wawar rikicin ta kasa har kawo yanzu to jama'a ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya isa senegal a wani rangadi da ya soma a wasu ƙasashen yammacin afirka zai gana da shugaban ƙasar ta senegal maki sal a wannan lahadi kana kuma shugaban ƙungiyar tarayyar afirka a wannan karo baya ga senegal guterres zai ziyarci ƙasashen nishar da kuma najeriya tasirin rikicin rasha da ukraine wanda ya haddasa hawan farashin man fetur da na alkama da kuma takin zamani da matsalar tsaro da tasirin canji yanayi da batun cutar corona daga cikin batutuwan da mr guterres zai tattauna a kansu sakataren majalisar ɗinkin duniyar zai kuma yi tattaki zuwa niger da zai kasance har zuwa ranar uku ga watan na mayu kafin ya kammala rangadin nasa a najeriya a ranakun uku da hudu ga wannan watan bayan tattaunawa da shugabannin kasashen uku da zai ziyarta da zai kuma gana da wakilan kungiyoyin farar hula da shugabannin addinai hukumar lafiya ta duniya who ta fitar da dala miliyan 8.3 daga asusunta na shirin ayyukan gaggawa domin tallafawa mabukatan agajin lafiya miliyan 10.6 a yankin sahel ofishin hukumar a nahiyar afirka ya bayyana cikin wata sanarwa cewa bisa kiyasin mutane miliyan 33.2 da ke fama da matsanancin tasirin rikici da rashin tsaro da karancin abinci da gudun hijira a yankin sahel asusun zai taimaka wajen bayar da ayyukan kiwon lafiya ga mutanen da ke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira da kuma waɗanda barkewar cutuka ta shafa a ƙasashe shida na yankin a cewar sanarwar hukumar za ta yaƙi matsalar karancin abinci mai gina jiki ga yara ko tamowa a burkina faso da ƙarfafa yaƙi da cutar kwalara a kamaru da taimakawa mutane dubu ɗari a chadi da tura masana halayyar ɗan adam a mali da horar da tawagogi hudu na masu tunkarar wasu tuka a jamhuriyar nijar tare kuma da sake farfaɗo da ayyuka a wasu asibitoci biyu da ke arewa maso gabashin najeriya waɗanda ke hidimtawa mutane dubu ɗari uku who ta ce alƙalumman kiwon lafiya a sahel su ne mafi taɓarɓarewa a duniya baki ɗaya haka kuma yankin ne mafi fama da mace-macen mata masu juna biyu a duniya saboda rashin ingancin hanyoyin samun kiwon lafiyar mata masu juna biyu da kuma yawaitar auren wuri to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wannan lokaci daga nan rediyo hausa voh Ruwa ga shida sun barka dauke da labaran duniya yanzu kuma ga sauran shirye-shiryenmu zan fara ne da shirin nan na afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a wannan shiri na afirka a yau shirin da kan kamko su da cikin muhimman da suka shafi nahiyar afirka kuma su batutuwa da suke da alaka da wata ƙasa daga cikin ƙasashen nahiyar da muka yi bita akan al'amuran da ma jin mahangar masana ko kuma waɗanda suke da alaka da lamarin a yau shirin namu dai zai mayar da akalarsa ne ƙasar sudan inda za mu ji yadda al'amuransa kasance a cikin yanayin azumin watan ramadana mai alfarma da kuma shirye-shiryen sallah da al'ummar musulmi na kasar sudan suke yi da kuma yin dubi akan wasu batutuwa suka shafi zamantakewa a wasu yankuna na kasar wannan da shine abin da shirin namu na yau da allah zai dubi a kansa da fatan masu sauraron mu za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla kamar dai da na ambata cewa shirin namu na yau da Allah dai zai dubi ne akan yadda aka gudanar da al'amuran azumin watan Ramadana a kasar Sudan da kuma shirye-shiryen sallah wanda al'ummar musulmi na kasar ta Sudan suke yi a dukkanin fadin kasar kasar Sudan dai tana ɗaya daga cikin muhimman kasashen musulmi da ke nahiyar Afirka. Kamar kuma wannan ƙasa a dukkanin bangarori. na addinin musulunci ba a barta a baya ba ƙasa ce wadda akan buga misali da ita a bangarori daban-daban da suka shafi al'amura na addini kamar da kuma ɗaya ce daga cikin ƙasashe na nahiyar afirka wadda take da daɗaɗɗun al'adu to dangane da yadda aka gudanar da harkokin azumi na watan ramadan na wannan shekara ina tare da ɗan jarida daga birnin khartoum alhaji samanul farisi wanda zai ɗanyi mana ƙarin haske dangane da tambayoyin da muke da su a kan wannan batu alhaji samanul farisi bayan yi maka barka da zuwa da lale a cikin shirin namu na yau da farko dai kafin mu je ga sauran batutuwa za mu so ka ɗan ƙare mana haske a kan batun shi azumi ɗin da kuma yadda ya zo ma al'ummar ƙasar sudan a wannan shekara za mu iya cewa tabbas azumi kan za mu iya cewa dai kusan yanayi iri ɗaya ne da sauran ƙasashe na duniya ko kuma mu ce afirka ga baki ɗaya tunda ba za mu iya cewa duniya duka ba amma dai mafi yawancin ƙasashen afirka za a iya cewa dama dai hakan take kamar yadda kowace ƙasar afirka take ita ma ƙasar sudan afirka ce kuma haka yanayin yake a gaskiya bana kan zan iya cewa ni ban taɓa cewa ma ni tunda nake cikin ƙasar nan ban ma taɓa yin azumin mai zafin rana irin na wannan shekara ba kasantuwa cewa ita kanta kasar an sami yanayi canjin yanayi da kuma ainihin canjin rayuwa canje-canjen gwamnatoci da aka yi kasantuwa cewa gwamnatocin baya da suka wuce muna da isasshiyar wutar lantarki wadatacciya wadda komai ake za ka iya kunna wata na'ura da za ta baka sanyi saboda kaɗan warware matsala to kaga wannan shekara sai ya kasance da sauki wannan abu babu shi sai ya kasance birnin khartoum kan shi ma da ake takama Nan ne birnin shugaban ƙasa za ka ga ana yawan ɗauke wuta ko ma a ce babu ita kuma jama'a suna matuƙar shan wahala sannan kuma birni ne mai cunkoso sai ya zamana wanda ke ƙauyuka da wasu jihohi ya fi jin daɗin azumi ma akan wanda yake cikin birnin Khartoum to gaskiya bana a Sudan ba a ji da daɗi ba akan yadda aka saba akan kowace shekara. to alhaji samanu farisi yanzu haka dai ana ta shirye-shiryen sallah ko kuma ce mana jajibirin sallan nema Eh, za mu so mu ji ƙarin bayani dangane da yadda waɗannan shirye-shiryen sallah suke kasancewa da kuma yadda ake gudanar ita kanta sallah ɗin a ƙasar sudan kasantuwar cewa ƙasar sudan ɗaya ce daga cikin manyan ƙasashen musulmi wadda take da babban tasiri a cikin dukkanin harkoki na ƙasashen musulmi kafin mu zo ga mataki na nahiyar afirka iya waɗannan shirye-shirye suke a ƙasar ta sudan To, shirye-shiryen sallah za a iya cewa a biyan nisa babu kama hannun yaro ganin cewa an riga ma an bayyana a hukumance cewa idan allah ya kai mu gobe shine za a hau idi a nan cikin ƙasar sudan a yanzu dai jama'a da dama suna nan suna shirye-shirye a bisa al'ada da kuma a bisa addini to kamar da yadda ka ambata ka san dama a nan al'adun da sun fi yawa gaskiya saɓanin ƙasar hausa yadda za ka ga ana ta ƙoƙarin yanyanka kaji a ƙasar hausa kenan ko sannan kuma za ga kowa yana ƙoƙarin ya yi tuwon sallah wannan ina magana ne a ƙasar hausa duk talaucin mutum za ga ya yi ƙoƙari ya yi tuwon sallah to ka ganin ƙasar sudan wannan al'amarin ba haka yake ba gaskiya nan bana ban ma taɓa ganin gun da aka yi tuwon sallah a cikin ƙasar sudan ba kamar yadda ake a ɗau har a ɗauka a kai gidan wannan a kai gidan wannan ana ƙasar sudan ban taɓa ganin wannan ba kajin ma ba a yankawa sai dai kaga an saka wato an zo an kayo wani abu da ake kira khabis da kuma alewa da dabino an zuba cikin wata yar guffa wani dan karamin sanho a dora kan tebur duk bakon da ya shigo ya ce salamu alaikum ya barka da idi ya gaisa da mutane shikenan sai a masa bismillah da wannan sai ya sa hannu ya ci dabino sai ya sa hannu ya ci wannan alewa sai ya sa hannu ya ɗauki ruwa ya sha ko kuma ya ɗauki wani turare duk ya fesa a jikinsa shikenan ya tafiyarsa to mafi yawanci dai wannan shine a bisa al'ada babu yanayin tsarin abin da ake yi a ƙasar hausa da sauransu kuma nan a bisa al'ada za ka ga wato za je ka gaishe da sirikanka za ka ɗan ba su girma ka ɗan kuɗin zazzanta da su da sai sauran mutane makota ko da mutum ma gaba kuke da shi tsawon shekaru kai da shi ba kowa magana idan sallah ta zo dole ne za ka shiga gidansa kai masa barka da sallah kuma shi ma zai shigo ya maka barka da sallah alaba shi kuma idan shekara ta wuce an gama wannan bukukuwan sallar gabar taku kuma ta dore ta ci gaba da dai sauran abubuwa dai wanda gashi nan za ka gaskiya akwai bambancin al'adu tsakanin sudan da najeriya amma eh, yadda ake gabatar da sallar idi da sauransu duk iri ɗaya ne amma nan kuma babu irin tsarin nan wanda sarkin gargajiya zai hau doki a yi masa kiɗa a yi wasan sallah da sauransu wannan babu babu takamaiman wani sarki da zai zo ya hau doki ba su da irin wannan al'adu a nan ƙasar sudan to a haisa farisi a cikin 'yan kwanakin nan an samu wata 'yar hatsaniya a yankin darfur da ke yammacin ƙasar ta sudan wanda har kai ga saman asarar rayuka kuma matsala ce take da alaka da ƙabilu na yankin Eh, takamaimai menene hakikanin abin da ya faru musamman maganin cewa hatsaniya ta uku ne a cikin lokacin watan ramadana mai alfarma takamaimai menene hakikanin abin da ya faru kuma wani hali ake ciki a yanzu dangane da wannan batu rikici a lardin darfur abu ne wanda yake da ainihin asali tun da jimawa tun tsohuwar gwamnatin umar hassan albashir wadda to dama dai shi umar albashir shi ake tsoro don haka ma rikicin ya kwanta tsawon shekaru bai tashi ba to kuma tunda albashir ya tafi kaga tamkar kenan kura ta mutu sai wasa tsakanin larabawa 'yan kabilar zigar wanda su ne ake kira da suna janjawi wanda aka ba su makamai suke farautar 'yan tawaye a wancan lokacin wanda daga baya dai har ma kotun duniya ta yi zargin cewa an yi kisan kare dangi wanda kuma dai su ake zargawa har ake neman shi shugaba albashira domin yin ya je ita wannan kotu ya amsa tuhuma ya amsa tambayoyi to wannan larabawa tsakanin su ne da kabilar masalij wanda kuma a hakikanin gaskiya ba wai mu ina kawo zargi a cikin lamari ba dukkanin wasu kabilu baƙaƙen fatar ma da ke lardin darfur ba sa goyon bayan kabilar masalij domin su kabilar masalij mutane ne wanda suke da tsatsauran ra'ayi akan kowane irin mutum su da yan kabilan masali suna hangen duk wani dan lardin darfur kawai shi ba dan sudan bane su su kadai su ne yan sudan kuma a tarihin kasar akwai kabilun da dama an san sun riga su zuwa amma su ba su daga kansu sun yi abin da su wannan yan kabilan masali din suke yi ba to abin da ya faru kenan abin da ya na akwai yaro dan kabilan larabawa da ya zo nan wajen yana kiwo yan kabilan masali suka gan shi sai suka kama shi sai suka kashe shi da suka kashe shi kuma sai suka buga wa shehunan waya suka ce da akwai yaron ku a nan gurin ba shi da lafiya da Allah shehunne ku zo ku ɗauke shi sai shehunne suka taso kamar su uku a cikin mota suka zo su ga wayannan yaro sai suka zo suka same shi gawa saman nan nashi da suka yi gawa su ma yan kabilan misali din suka kama wannan shehunan larabawan kabilar rizegadin su ma sai suka kashe su to wannan abu da aka yi kaga an kashe mutum hudu kenan ga wannan yaro ga hunne guda uku to kabilar ziga da suka ji sai suka dauko makamai da suka zo suka samu ainihin shi wannan gari na kiremi gaba ɗaya suka kona garin daidai da kaza ba su batta ta fita da ranta a cikin wannan gari ba to wannan fa shine dalilin da ya sa kuma faɗan ya yadu duk inda balarabe ya ga kabilar masalij ya bige duk inda kabilar masalij ya ga balarabe dan kabilar zegar ya bige wanda dai har yanzu ana nan ana yi amma za mu iya cewa yanzu an dan samu sauki kaɗan musamman yau din nan. to jama'a masu saurari lokacin da muke da share da mu saboda haka dole anan zamu ja lizamin wannan shiri namu na yau sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon godiya ta musamman ga Alhaji Salman Al-Farisi dan jarida wanda ya kasance tare da ni daga birnin Khartoum na kasar Sudan a madadin sauran abokan aiki ne abdullahi salo katsina wanda na shirya shirin kuma gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a tarbe mu a saduwa ta gaba. To yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin masu saurari. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu a wannan majuma ta mu wadda take ta gidan rediyon BOH Hausa ina mana fatan alkhairi barkanmu da azumi mu da shan ruwa lafiya ina ma kowa da kowa fatan alkhairi abokanan mu kamar su mutanen da magaran kamar su mutanen Kankero kamar mutanen Kano da mutanen Borno da mutanen Injamena Chad wannan kasa da muke tare da wanda suke a saudiya yanzu da wanda kuma suke nan iran ina mana fatan an yi sallah lafiya allah ya maimaita mana kuma allah ya karbi ibadunmu allah ya maimaita mana ta baɗin baɗin baɗin baɗaɗa mai magana shugaban kungiyar asusu mai lau abban juma'a ina muku fatan alkhairi Assalamu alaikum sashen Hausa barka da aiki mai magana Sa'adu Abubakar Jakuga dan filin ge mazauni kasar Saudiya. Da farko ina miƙa sahihiyar gaisuwa ta zuwa da ma'aikatan wannan gidan rediyo mai albarka eh, musamman mamman barka. Eh, a nan ma ina so in yi amfani da wannan damar in gaida tsohon ma'aikacin ku eh, Abdulkarimu Ibrahim Shikal tare da daukacin dukkanin wanda suke gabatar da shirye-shirye a rediyo Iran. A nan ina so in gaida abokina Mustapha Tamagwarja fatan yana cikin ƙoshin lafiya. Ina so gabatar da gaisuwa ta zuwa ga mu da kai jakuka eh, sannan ina isar da gaisuwa ta zuwa da yayana ya hayya usman daga nan sai dubai insha allah ya magana sa'adu abubakar jakuka Assalamu alaikum biyu wace hausa suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura na shigo na fili domin in da yan uwa da amana arziki kamar haka da farko ina gada da mai kwamfuta akwai eh, kadura dan fulani akwai samai abubakar Wazan mata da iso madatte ba da sanusi madatte wazan mata da musa hadarin asaba da magaram akwai mai martaba sarkin daura umar farko umar akwai hakimin bore alhaji daha umar wanda yake hakimin bore ne wazan mata da hakimin hakimin babban mutum a nazarin dan iya daura hakimin babban mutum da duka dakatan kasar ɓaure ga baki ɗaya da masu garuruka duka ina musu fatan alkhairi ba zan manta da yahaya danno azare ba ba zan manta da yesu dan fulani yarari ba zan manta da Eh, baba ya laife da magaran da baba ya tumniya da magaran akwai lawal alhaji abba lewan da yake agadas akwai alkasim agadas akwai kaduwar dan fulani to muna gaida kowa da kowa na kowa fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo boh hausa dubun gaisuwa da fatan alkhairi mamman barka ina ma fatan alkhairi mai magana samariya haruna idris daga kasar libya birnin turkoli ina so a bani dama in gaida yan uwa da da abokan arziki a ƙarshen wannan mako mai albarka ina fatan kowa yana ibada lafiya kuma allah ya karɓa mana ina gaida ibrahim haruna wanda yake ƙasar kamaru ina gaida mamman gambo wanda yake gidan radio taketa ina gaida 'yan group da 'yan fada na jihar da magaram gabaki daya ina gaida maman maryam fada gidan kitso taketa ina gaida idi rogo na hawa da hawa wanda yake bilma garin dawa mati dan kore wanda yake bilma garin dawa wanda yake ƙasar. ƙasar libya a yanzu birnin turkoli ina gaida habu gwabso raba idi aminu ofisa dubun gaisuwa da fatan alheri naku samariya haruna idris daga ƙasar libya na gode kar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran a ina so ku bani dama kamar da kuka saba na miƙa sabon gashe gashe na zuwa ga yan wari abokan arziki kamar irin su Yakubu mai aski badaraka da iliyasu mai kanti shugaba mai kanti garkin daura ina da Idris Abdu Tansuwa ina da abokina wato Kadoro da gagaɗan Fulani Warji ina gaida abokina sunusu maɗate da magaram ina gaida abokina yusuf maɗate da magaram ina gaida abokina baba ya lefe da magaram ina gaida adda mai kwamfuta mai yama ina gaida yawa Sani takai ina gaida ibrahim dan ya yayari ina gaida abokina wato ismail diriyan fulani ina gaida abokina ismail ajumawa ina gaida abokina wato muttaka mtk shawu ina gaida baban babangida buga fajiya ina gaida tsoho mai albarka barka muna gaida a wato sumayya abubakar imam birnin kebbi muna gaida wato abokina wato alhaji gatambawa ina gaida abokina na agwa mai faci ina gaida duk wani mai sauraron wannan gidan a daidai wannan lokaci Assalamu alaikum Radio BOH Hausa Tahiran jamfuren Musulunci mai magana Sa'adu Isa Jamhuriyar Nijar jihar Tawa Lawai ce ɗaya mazaunin ƙasar afirka Da yake muna ƙarshen mako zan gaida 'yan uwa da amina arziki da ke cikin sassan duniya ina gaida babban yayana malam nasu isa a kasar afirikos ina gaida yayana muhammadu bakan mota kasar senegal ina gaida garan dina abuta muhammadu da ke kasar cote d'ivoire ina gaida kanina rabu'u da ke kasar cote d'ivoire ina gaida yayana umaru da ke kasar cote d'ivoire ina gaida ibrahim nomo da ke kasar senegal ina gaida abokina na yusa dan turawa da ke kasar burkina faso ina gaida abokina Abbas da ke kasar Togole ina gaida abokina a Harashi da ke kasar Burkina Faso da abokina Salu Abu da ke kasar Senegal ina gaida abokina Abdullahi Isa da ke kasar Gambia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barka rajin musulunci rajin Iraq duk wanda a cikin gada ke mai tarin albarka ina kowa barka da haka kun ba mu lokaci karshen mako mu gaida yan uwa da abokan arziki na farko dai ina gaida hassan kai kanka hassan barka shugaban uban tahiya da kai aka zuwa da kai aka dawowa ina gaida rahmatu mai ɗaki na nan dan zama ina gaida alhaji hamza da shi da mai ɗaki ne a biya so ina gaida rahamu da ita da yaranta a biya so ina gaida tanko kanina da shi da mata ta zainabu bai yi ba ina gaida maliki kanina da shi da mata ta a'ida maryama bai yi ba ina gaida da mai kwamfuta da na han najeriya ina gaida muhammad dan bari bari da na har bayan ruwa ina gaida alhaji bahari duk inda yake da na har senegal ba da bayan haka nan haruna ina gaishe ka kuma wanda cikin ga daki ina mai tara albarka ina muku barka da ubangiji allah gwada mana karshen azumi lahiya amen assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mure masu rarrayo ta bih tashi laha mai magana su ne madadai da maganar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamma da jamhuriyar nijar ina so ku ba dama in yi gaishe gaishen barka da sallah da farko ina gaida sanushi madadai akwai shugaba ilya mai kanti da shayi yankin daura akwai shugaba mai aski akwai dozman taxi moto akwai wani soja mai adai da tiso akwai nakwa mai faci baki ofital akwai tasirin gwaturu akwai yakubu mai aski ba da raka tsallaka najeriya akwai adabi mai kwamfuta mai yama akwai sumayya suya sharakuna ba zan manta da gaɗuwar diga ga dan fulani warje ba ilyas yakubu diga ita gado akwai tahim ta tahir jan bulo ba zan manta da in tsallako nan agarin gaida alkasim babu liman aharam ina gaida alkasim agaris ina gaida swift tayar akwai lawa alhaji abbali agaris akwai ilyas firizir an zuci akwai alkasim agadas ba zan manta da na kwame fati bakin ofitar da magaran ba ina gaida abdulaziz prezin gwashare zamna na gode ku tashi la mai magana isu ne ma da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi la assalamu alaikum bude jamhuriyar musulunci ta hiran biyu hacca hausa mai magana miji muhammadu wanda aka san da suna mai soja mai adai ta sahu anan zandar da magaram kohol likita dutse ina so in yi amfani da wannan dama ta karshen mako in gaida yan uwa da abokan arziki da farko akwai shugaba rabe mai aski wanda yake nan da magaram akwai shugaba iliya mai kanti da shayi wanda yake garkin daura ina gaida malam hassan barka shugaban shirin akwai sumayya abubakar shi sarakuna akwai adayar mai kwamfuta mai ma lokal gamban shugaba Iliya mai kantir shaya garkin daura akwai Lawan Alhaji Abba Ali wanda yake agarsa akwai Larwan Alhaji Abdu wanda yake agarsa akwai banzima wanda yake agarsa akwai Alkasim wanda yake agarsa akwai Bukari roga roga wanda yake na gode biyu ya Hausa Radio Tehran mai magana miji Muhammad wanda aka san da suna mai soja mai adire ta sahu a nan zandar likita dutse ya tashi lafiya Assalamu alaikum Radio BOE Hausa ta Tehran kuna tare da Shitu Tayar daga nan da Jamhuriyar Nijar zan yi amfani da karshen mako mika sakonnin gashe-gashe na zuwa ga 'yan uwa da amannan arziki da farko ina gaida mai gida na ada tela nan birnin agadas ina gaida yahaya tela nan birnin agadas akwai musabawa tela nan birnin agadas akwai ali tayar a nan birnin agadas ina mashi fata alheri akwai mai gari tela akwai ibrahim tela ina mashi fata alheri da fatan ya sha ruwa lahiya akwai sufiyana tela a nan birnin agar akwai aminu tela a nan birnin agar da fatan ya sha ruwa lahiya akwai ya'u tayar a nan birnin agar akwai ev tayar a nan birnin agar da fatan ya sha ruwa lafiya akwai ibrahim chana wanda yake zandar tela ne shi ma da fatan ya sha ruwa cikin koshin lafiya da dukkanin mu abokan aiki ina musu fata alheri da ma wanda bin kama sunan shi ba ina musu fata alheri da fatan duk sun sha ruwa cikin koshin lafiya radio biyu hausa kuna tare da shi ta tayar da gana agar jamhuriyar nijar a tashi lafiya assalamu alaikum biyu a hausa da farko sunana abdulmana da magaram na gode da kuke ba mu dama hassan barka muna gaida yan uwa da abokan arziki da farko sunana abdulmana mai rami da magaram a gaida mana shugaba rami aski alhaji lawal tati isunusu madattai isu madattai da ko letero mai isansi da kwai na agawa mai faci bakin ofital da kwai hagwala gurgas da kwai alhaji lawal tati da kwai lawal amurkan da mujirgi aguwa da kowa da kowa da suke sarrama halin yanzu. Assalamu alaikum Radio Musulunci ta Iran. Mai magana ni ne Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaran. A yau muna karshen mako ina so ku bani dama zan gaida yan uwa da na arziki da farko ina gaida dukkan ma'aikatan naku gabaki daya. Ina gaida Kadore daga gadan fulanin wargi da alkasin wanda yake agadas da Shiri Tahir wanda yake agadas ba bai Lefe wanda yake da magaran Tasirin Gwatudu wanda yake da magaran Sanusi Madati wanda yake da magaran. da madatai wanda yake da magaran da gwani lawan ali game da najeriya da malam hassan silatan karkar da gikan magaji garin silatan karkar da yakuba mai man yafin tuwa da ada mai kwamfuta da rawa mai aski da dukkan al'ummar da suke sauraron wannan tasha ta BOI hausa a duk inda suke a halin yanzu ina gaida su gabaki daya mai magana ni ne yakuba mai aski To da fatan dukkanin waɗanda kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. Yin sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na ƙisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake sadu a cikin shirma na isoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku isoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da stan na Ayatollah Shahid Murtada Mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun fara kissar manzon allah muhammad dan abdullah sallallahu alaihi wa sallam inda muka fara da rayuwarsa kafin a fara saukar masa da wahayi har ila yau mun yi magana dangane da iyayensa da kuma matsayinsu a addinin musulunci da yarda allah a cikin shirinmu na yanzu za mu ci gaba daga inda muka tsaya da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau za mu yi magana dangane da tsarin da ya kamata mu bi wajen karanta kissa ko kuma sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ganin a tsawon tarihin musulunci an shigo da wasu abubuwa da dama a cikin kisar rayuwarsa abubuwa wanda suke karo da juna da kuma wasu al'amura wanda ba su dace da matsayinsa da kuma matsayin iyayensa da kuma danginsa ba mun ga ya kamata mu yi haka ne don sanyawa masu sauraro tsari mai kyau don fahimtar gaskiyar sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa da kuma yadda za su gano gaskiya da kuma ƙaryayyaki da aka faɗa dangane da shi a cikin littattafan tarihi da kuma sira da ke yawo a hannun musulmi da farko alkur'ani mai girma ya kawo wasu ɓangare na sirar manzon Allah sallallahu alaihi sai dai bai yi tafsili filla-filla a cikinsa ba don haka za mu sanya alkur'ani mai girma a matsayin mizani na farko wajen sanin gaskiyar sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don shi alkur'ani mai girma ya kasance maganar Allah ce wacce barna ba ta zuwa mata ta gaba ko ta baya bari mu ba da misali yadda za mu yi amfani da wannan ka'idar wajen ganin sira na gaskiya da kuma na ƙarya dangane da siran manzon Allah sallallahu alaihi wa wasu malaman tarihi sun bayyana cewa a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa yake hannun halimatu sa'adiyya inda aka sha da shi nono yana wasa da yara sai suka ga wasu fararen tsuntsaye biyu sun zo sun kama shi sun kwantar da shi suka tsaga kirjinsa sannan suka fidda zuciyarsa suka cire wata tsoka wata bakar tsoka wacce suka ce rabon shaidan ne a jikinsa sai suka wanke zuciyar suka sake mai da ita sannan suka ɗinka wasu hadisan sun nuna cewa wai har bayan girman sama akwai alamun wannan tiyatan da mala'iku suka yi masa tun bai fi shekaru hudu zuwa biyar a duniya ba to idan mun kwatanta wannan kissar da kuma ayin alkur'ani mai girma wa'anda suka yi maganar maganar bayan allah da kuma annabawa da manzanni za mu ga cewa kissar ba ta dace da matsayin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba don akwai wasu ayin alkur'ani da dama da suke musanta hakan zai iya faruwa da manzanni da kuma bayan allah kamar yadda allah yake cewa a wata aya lalle ne bayina baka da wani ƙarfi a kansu kuma ubangijinka ya isa ya zama wakili cikin suratul isra aya ta 65 wannan ayar ta tabbatar da cewa su bayan allah musamman annabawa da manzanni shaidan bai da iko a kansu na manzan allah sallallahu alaihi wanda ya kasance mafificin bayan allah ta yaya shaidan yake da rabo a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa banda haka shin al'amarin shaidan na tsoka ne ko na aƙida ta yaya rabon shaidan zai zama bakar tsoka a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa banda haka muna da hadisai ingantattu daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa wanda suka bayyana saɓanin irin wa'annan hadisai ko kuma saɓanin hadisin tiyatar zuciya da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa kamar yadda ya zo cikin littattafan sira da dama daga cikinsu dai ya zo cikin hudubobin amirul na ali ibn abi talib salam da suke cikin nahjul balaga wato huduba ta 192 inda yake magana dangane da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa tun bayan haihuwarsa inda yake cewa hakika Allah ta'ala ya gwama da shi ko ya haɗa da shi wani cikin manya-manyan mala'ikunsa tun bayan yayansa wanda yake shiryatar da shi zuwa halaye masu kyau da ɗabi'u masu kyau a duniya dare da rana yana tare da shi cikin hudu ba ta ɗari da da casa'in biyu cikin littafin najil balaga daga nan za mu fahimci cewa wanda yake tare da mala'iku tun yana ɗan yaye wato kimanin shekaru biyu a duniya ta yaya shaidan zai sami hanya zuwa cikin zuciyarsa don haka wannan misali ne a duk lokacin da muka haɗu da hadisai ko littattafan sira suke magana dangane da irin wa'annan hadisan na ƙarya to kusan inda za ku ajiye su daga cikinsu akwai wa'anda suka ce ai yayi bacci bai tashi ba don sallah asubaha har sai da rana ta ta da shi ko kuma wasu hadisan suna cewa yana sallah amma shaidan ya zo yana wasa a gabansa da dai sauransu don haka kusan cewa irin wa'annan hadisan suna son rage matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin mutane ne to masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan zamu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma sai shiri na musamman na tafsirin ƙwar'ani mai tsarki. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran. Muke taya ku murnan kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin alkur'ani mai girma da dr abdulkadir mubarak zai gabatar maku da shi dr bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayidina wa mawlana abul qasim mustafa muhammad وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين a cikin wannan tafsiri da muke gabatarwa a wannan wata mai alfarma na ramadan gashi cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala yau mun shigo rana ta talatin daga wannan wata ubangiji subhanahu wa ta'ala muke roƙo duk abubuwan da muka gabatar na ibadu a cikin wannan wata mai albarka Allah ya karɓa mana ya ba mu lada ya tashe mu ranar kiyama cikin waɗanda ya yanta daga shiga wuta jiya abubuwan da muka kawo ƙarshe bayani ne dangane da al'amarin da ubangiji wata wata'ala ya yi mana ishara a cikin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura suratu Ikra, isharan da Allah ta'ala ya yi لئن لم ينتهي لنسفعا بالناسيه ناسيه كاذبه خاطئه wannan Ubangiji subhanahu ta'ala ya mana ishara a wannan sura wanda bayani ne yake dangane da Abu Jahal mafi kiyayya ga Rasulullah fir'aunan manzo sallallahu alaihi wa sallam idan Musa yana da fir'auna to manzo fir'aunansa shine Abu Jahal kamar inda shi annabin ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam to Allah ta'ala yake nuna cewa yanda yake zuwa yana wato kamar yin wani abubuwa na fito na fito da manzansa yana so ya hana annabin nan ibada yana ƙoƙarin hana annabin nan yin bauta zuwa ga Allah to Allah ta'ala yake cewa la illam yantahi matukar bai daina irin wannan abubuwan da yake ba to Allah ta'ala yayi alƙawarin lallai sai ya kama shi ya ja shi da ƙarfi daga makwarkwadarsa gashinsa na makwarkwada Allah zai ja ya fizge shi tukun cikin azaba to duk mun yi bayani dangane da abubuwan musamman malamai inda suka bambantu akan wannan abin da Allah ya ce zai wa Abu Jahal a duniya zai masa ko kuma a lahira ko kuma a duniya da lahira to hadisin da muka kawo jiya dangane da Ibn Mas'ud da abubuwan da suka faru a yakin Badar ya tabbatar mana da cewa lalle Allah subhanahu ta'ala ya yi wannan abu tun a duniya tun a yakin badar ya sa an ja abuja an ja kansa an ja kan makwarkwadarsa a cikin duniya din wannan abu lanas fa'an bin nasiya ya faru a duniya sannan kuma malamai suka ce to ranar kiyama ma zai faru kuma na ranar kiyama shine ya fi ainihin tsanani to bayan wannan ubangiji subhanahu wata'ala a cikin ci gaba da waɗannan ayoyi da ke wannan sura suratu ikra sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa dangane da dai shi wannan abu jihar ɗin da yake maganganu na isa da nuna cewa shi yana da wasu al'umma da zai iya tattaro su su zo su cutar da manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah yake nuna mana cewa falyada unadiya unadiya saboda haka ya kira wa mutanen mazauninsa da sannu za mu kira wa zabaniyawa Allah la tuti'uhu hajjala kada ka bi shi ka kuma yi sujada ka kusanta wani hadisi da ya zo yana yin nuni akan cewa wato wannan hadisi hadisi ne sahihi da ya zo a cikin littattafai yana nuna cewa idan muka duba wannan sura in banda wani bangare na farkon sura ɗin lallai wannan wato kenan bangare na ayoyin da ke cikin wannan sura ɗin sun sako ne akan abu jahal domin akwai lokacin da ya zo shigewa bayan ya zo shigewa sai ya ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana sallah kusa da bakamin ibrahim a nan kusa da ka'aba kenan sai ya dawo ya kalle shi ce ya muhammad wai ban hana ka ka daina wannan abin da kake yanzu ba ba na ce ka daina wannan sallar ba saboda haka sai ya dinga yi wa manzo barazana kala-kala to shi kuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama na ya yi masa shi ma fitu na fito ya nuna masa bai isa ya hana shi da irin wannan abubuwa da yake na bautan ubangiji subhanahu wata'ala ba an ce lokacin da ya masa haka sai manzo sallallahu alaihi wa sallama ya nuna masa cewa abubuwan da duk kake faɗa ka shiga taitayinka domin zai iya yiwuwa ka samu matsala a rayuwanka ba tare da ka san lokacin da matsalolin za su ainihin zuwa su same ka ba manzo yake cewa da shi aula laka sun ma'aula kamar yana yi masa wani abu na tahadir kenan yana yi masa wasu abubuwa na tsawatarwa sai abu jahal ki cewa ya muhammad bai ayyi shay'in tuhaddidu ne ya kai muhammad da wani abu ne kake mun barazana kake faɗan wannan maganganu sai yake cewa ama wallahi wa inni la aktharu hadha alwadi nadiya yake cewa da rasulullah ai kai ka sani lallai ne maka rantsuwa cewa ni a cikin dukkan wannan gari na maka duk babu wanda ya kai ni yawan jama'a to wannan wato yana nuna cewa kenan idan manzo yana yi masa wasu abubuwa na ya shiga taitayinsa yana masa kashedi to shi ba zai kashedu ba domin me yana da jama'a da yawa kenan wannan kamar yadda ainihin ya zo a cikin tafsir na fizilal qur'an fizilal qur'an abin da ya kawo kenan dangane da wannan magana to anan ne sai Allah subhanahu ta'ala ya sauko da wannan aya da unadiyahu to wannan nadiyan da yake cewa yana da da su da yawa to ya kirawo su shi da yake jahili ne wanda ya shiga cikin wani hali na ɗimuwa to ya kirawo su ya kirawo wannan jama'an nasa da yake tunƙaho da su ya kirawo su abin da Allah subhanahu ta'ala yake nufi kenan dalilin da yasa kenan Allah ta'ala yake cewa falyad'u nadiyahu shi da yazo yana nuna annabin Allah cewa wai yana da jama'a a cikin maka babu wanda ya kai shi yawan jama'a to ya kirawo Yahu. unadiyahu sanada uzzabaniya ubangiji ke cewa to mu kuma za mu kirawo zabaniyawa mala'iku waɗanda suke zabaniyawa masu jiran wutan jahannama shi ya kirawo mutanensa na maka ɗin, mu kuma sai mu kirawo zabaniyawa masu jiran wutan jahannama a lokacin ne za mu gani shi wannan jahili ga falalle wanda ba komai ba a cikin rayuwa jama'an nasa da wa'annan mutanen nasa su za su yi galaba ko kuma zabaniyawanmu da za mu kawo masu jiran wutan jahannama su ne za su yi nasara a kansa to waɗannan duk suna daga cikin abin da malamai suke fassara a kai dalilin da yasa Allah ta'ala yake cewa falyad'u nadiyahu sanad'u zabaniya wato kamar sababin nuzulin wannan ayoyi guda biyu kenan to anan nadiya kamar yadda muka magana ai ana faɗa a cikin al'amura mu namu kamar a ce club shi ma nadi ne za ka ce ana ga magana akan wannan so amma abin da yake gudana a nan a wani lokaci na zuwa da sunan guri wani lokacin da sunan mutanen da ke gurin duk waɗannan wasu abubuwa ne da ya zo dangane da abubuwan da ke tattare da wannan wani lokacin ma waɗansu jama'a wanda suke tattaruwa a guri ko kuma a ce annadwa wato in an ce nadwa makan ne ya ta shawar fihil jama'a wanda jama'a suke taruwa suna ainihin yin shawarwari kamar shine ma aka samu darin nadwa misali to duk wannan maganganu da onadiyahu abin da ayan take nufi shine jama'a wanda yake nuna cewa yana da su waɗanda suke taruwa a wannan guri ko a ina ma suke taruwa to ya kirawo su shine ayan take ishara zuwa gare shi a dangane da wannan shi abu jahal da yake nuna cewa yana da jama'a waɗannan jama'an nasa daga cikin ƙurashawa ko dangi ne ko kuma waɗansu mataimaka yake da su ko yaransa ne ko masu wane ne ƙur'ani ya kiransu na diyahu wato jama'ansa shi abu jahal falyad'uhum sai ya kirawo su shi kuma Allah subhanahu ta'ala zai kirawo zabaniyawa to daga nan bayan Allah subhanahu ta'ala ya yi masa wannan sai kuma Ubangiji subhanahu ta'ala a cikin wannan wato aya ta sajjada aya sujjada sai Allah ke cewa kalla ai abun ba haka ba ne, ba inda yake tunani ba ne, kalla hagyala, ba inda kai Abu jihar kake tunani ba ne, domin bayan da za ka yi ka hana manzo na yin sujjada abin da Allah ta'ala kenan yake so ya nuna mana kai da kake cewa Muhammadu ban hana ka ka daina wannan sujadan ba to baka isa ka hana annabi na yi min sujada ba abin da Allah yake ishara zuwa gare shi kenan shine Allah yake cewa kalla baka isa ba kai Abu Jahal ka hana annabi na yin sujada sai kuma Allah ta'ala yake cewa bayan yayi wannan tahdid yayi wannan ainihin to gaskiya ya kuma nuna wa shi abu jahal bai isa ya hana annabi yin sujada ba sai Allah ya karkato zuwa ga rasulullah yake cewa la tuti'hu karka bi shi wato ka ci gaba da yin sujada wasjud ka yi sujadan ka waqtarib ka kuma kusanci zuwa gare ni Allahu akbar wannan shine umarnin ubangiji subhanahu ta'ala a ƙarshen wannan sura la tutihu karka bi dukkan wani dagutu duk wanda yake saddu an sabilillah duk wanda yake hana ka bautan Allah la tutihu ya rasulullah da kuma duk wanda yake bi manzo ma wannan iyaki a'ani wasma iya jara lalle ishara ne Allah ta'ala manzo yake magana da shi anan amma duk wanda suke bin annabin nan to fa da su ake da mu ake baki ɗayan mu duk wanda zai zo ya saddu an sabilla zai hana mu bin Allah da manzansa zai hana mu biyayya ga rasulullah zai hana mu biyayya ga Allah subhanahu ta'ala atiullah wa atiur rasula haka Allah ta'ala yake cewa da mu ku bi Allah ku bi manzo to duk wanda ya zo ya shiga gaba yace zai hana ka to la tuti'hu ka bi shi kowaye shi sannan musamman wajen al'amura na ibada wasjud kayi bautan Allah wannan sujjada ramzi ne domin babu wani abu wanda ya fi kusantar da mutum zuwa ga Allah fiye da sujjada ne Allah ta'ala ma ya sanya sujjada da iqtirab ya zama kusa da kusa kamar yadda malaman tafsiri suka ce wasjud waqtarib kayi sujjada ka samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mafi girman ibada mai kusantar da mutum zuwa ga Allah ta'ala ita ce sujjada saboda haka abu jahal bai isa ya hana wani manzo daga manzanniya wajen yin sujjada wajen yi min sujjada ba bai isa ba bai kai wannan ainihin martaban ba ya shi saboda haka wato kenan manzo Allah ta'ala ya umarce su da yin tawakkali ga Ubangiji da kuma ci gaba da bauta masa subhanahu wa ta'ala da kuma neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala to don zamu kakari sai Allah kan gobe da safe za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin mutum kowa da kwanakin fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya